Mutum ya wuce ba za a iya maka ba amma wanda ke raye in yi maka addu'a sai a karba ya'yan sun yi ma addu'a sai a karba shi yasa tun daga kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da aka fara karramawa a matsayin shi na ubanmu na so a ce Dr. Gumi yana nan bai tafi ba zuwa wannan lokaci da zan yi wannan jawabi ya ƙara sanin cewa wannan karramawa da aka yi wa malam karamawa ce ga malam kuma karamawa ce ga zuriyar malam menene malam ya yi Shi ne ubanmu ne na aƙida da ba za mu manta ba ya dasa mu akan ƙalallahu ƙalar rasulullah ya dasa mu akan aƙida ingantacciya ba za mu taɓa mantawa da malam ba muna addu'a Allah ya ji malam ina kuma kira ga sheikh dr gumi da sauran iyalan gidan malam cewa hanyar da malam ya bari nan ta alkur'ani da sunna ita ce kadai za ta iya tsirar da iyalinsa da mu in sun rabu da wannan kowa na iya kauce musu abinda za su yi malam ya ci gaba da samun addu'a da duk da aka karrama su Allah madaukakin sarki ya ce walladhina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا يا. ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم وين سكزوا بايا من زن الله يا وجه دسابي ba abin da suke yi wa magabata sai addu'a suna ce rabbana gafir lana wa li ikwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ya Allah ka gafarta wa wanda suka rigaye mu da imani kar ka sanya wani kiyayya ko gaba ko hasada ko bakin ciki na wanda ya imani kenan wanda suka asasa bana wannan tafiya mu gaba ɗaya abin da muke musu menene addu'a su kuma wanda suka fito daga zuriyarsu da gidan malam da sauran wanda aka ambata wallazina amanu wattaba'atuhum wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani nalhaqana bihim dhurriyyatihim na'am wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai idan sun tsaya sun taimaki addini Allah ya alkawarin zuriyarsu zai riskar da su wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum wanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi hanyar su hanyar da suka mutu akai duk wanda ya san wannan kungiya duk wanda ya san wannan tafiya ta sunna irin abinda malam Allah ya kabi rayuwarsa kenan a akan alqur'ani da sunna irin abinda Allah ya kabi rayuwar Sheikh Hudu Cikaji akan sunna alqur'ani da sunna rayuwarsu ta yi kyau malam Rabiu Daura limamin aqida rayuwarsu ta yi kyau abinda muke fata zuriyarsu su ma su biyo wannan hanya idan zuriyarsu sun biyo wannan hanya za su rufi iyayensu har zuwa gidan aljanna su same su a kai duk wanda ya kauce bai iya riskan iyayensa a irin wannan hanya kuma ladan iyayen baya kaucewa ina addu'a Allah ya sa zuriyar malam da zuriyar sauran maluma su bi wannan hanya har rayuwarsu ya kare akan sunna da mu da su baki daya su kuma su ji tsoron Allah su sani irin abin da aka karraba iyayensu aka girmama su hanya ce mai kyau Allah maɗaukakin sarki ba zai toza ta gidan ba muddin gidan ya tsaya a kan karantarwar alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari domin ƙur'ani ya ce wa kana abuhuma saliha ba ammal gulamu wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati yaya wa kana tahtahu kanzul lahuma wa فأرادوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك سيشمي وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا إمنا كي القرآن مجرما مدوبي ونن تاريخي na annabi musa alaihi da hadir cikin abin da tafiyan